'yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Muna neman ECOWAS da waɗanga sojoji a gyara muna akai waɗanga ƙarshen matsaloli gaskiya teloli da duk wani mai aiki da wuta muna neman adiba muna harakokin na wala zazzauna na mu. Yanzu ga watan azumi ya gabato ga ƙasashe mu irin wanga zahi da ake yi. Gaskiya muna kira ga ainihin ƙungiya ta Sediyawo da su dibi Allah su dibi al'umman Nijar saboda ba al'ummar Nijar ne suka yi juyin mulki ba. Yau shirin zai haska fitila ne akan yadda matakin Najeriya na katse samar da lantarki ga jamhuriyar Nijar ke mummunan tasiri ga rayuwar al'ummar ta Nijar a dakace mu. Wallahi idan ba san juna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina. Madalla. Masu rai al'ummar jamhuriyar Nijar na ci gaba da korafi tare da kokawa akan mummunan tasirin da matakan kungiyar ECOWAS ko CDAO ke yi a kan rayuwarsu ta yau da kullum musamman harkokin tattalin arziki da sana'o'i. Tun a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata ne jami'an sojan ƙasar ƙarƙashin jagorancin janar Abdulrahman Siyani suka kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum kuma suke ci gaba da tsare da shi matakin sojojin na kifar da gwamnatin demokradiyya ya sanya jamhuriyar ta Nijar na fuskantar takunkumin tattalin arziki daga kungiyar kula da lamuran tattalin arziki ta nahiyar Afirka ta yamma wato ECOWAS. Al'amarin da ya sanya Najeriya da ke makwataka da Nijar ɗin rufe kan iyakokinta da kuma katse wutar lantarki da take samarwa ita jamhuriyar Nijar ɗin. Yanzu haka dai al'ummar ta Nijar na kokawa a kan koma bayan da wannan takaddama ke haifar musu, musamman ta fuskar tattalin arziki, kasuwanci da kuma sana'o'i. Abokin aiki Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya haɗa mana rahoto akan yanayin da 'yan Nijar ɗin ke ciki. Duk da shiga wannan matsalar, hukumomin ƙasar sun ayyana amfani da tashoshin watsa wutar lantarki da injin kuna masu amfani da gas ko man diesel da tashoshin watsa wutar lantarki da kasar ta karfafa a wurare da dama da ke aiki da hasken rana wani daga cikin 'yan kasar ya soki lamiri ecowas cewa da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar afirka da ma makwabtan kasar ta nijar da jefa ta cikin wannan halin sunana muhammadu sani adamu ko kai dan kasuwa ne ko kai ma'aikaci ne ko kai aiki me kake yi wannan harkar wuta ta shafi kowa kowa kuma gaskiya abin mu ya zo da mamaki sosai ganin cewa kamar yadda muka sani tun niger kamar wuta ce wadda aka yi yarjejeniya da kasar najeriya kan cewa kada niger ta haka ainihin damkinta saboda kada ruwan su ki wuce a najeriya ko kuma ya zama to ruwan yanzu su wuce cikin najeriya ba su yi karhin da najeriya ta samu wuta ba aka hana mu niger yin wannan da nufin idan an kare za a ba niger wuta najeriya ita ma ta aiki da wuta amma kuma kaga yanzu kas an zo rana kai tsaye an yanke wutar ka duba a likita akwai aikace-aikace wanda ake yi da wuta wanda in an samu an ɗauke wutar zaka iske marashi lahiya ya shiga cikin wani hali mu duka ga muna misali 'yan kasuwa ne yanzu ga watan azumi ya gabato ga kasashe namu irin wanga zahi da ake yi gaskiya eh, muna kira ga ainihin kungiya ta sidiyawo da su dibi Allah su dibi kwabtaka su dibi al'umman Nijar saboda ba al'umman Nijar ne suka yi juyin mulki ba kenan wannan abu al'umma ne wannan yanke wutar al'umma ne ya shafa wannan takunkumi talakawa ne annan suna wahala yan kasuwa da sauran masu sana'o'i sun ci gaba da kokawa game da halin da suka samu kawunan su a ciki watanni hudu a halin yanzu kamar yanda wani mai sana'ar kayan sanyi ya yi mini karin bayani sunana muhammadu mustapha birnin kwanni to lalle kayan sanyi nan yanzu muna yin shi babu wuta to abubuwan dai lalle suna dan ma dan ma ba muke so ba amma muna fatan nan gaba insha Allahu yalla hizan komiya daidai ta da addu'o'in mutane tunda abubuwa zakkuwa da suka kuma wuciya suka yi to muna fatan nan gaba da muka ce ya Allah ya sa mu ji daɗi ya ba mu lafiya zaman lafiya cikin wannan ƙasa da sauran abubuwa dai na ta'ammuli shi ko wani telar da na saru da shi ya bayyana min cewa rashin wutar nan ya jefa su a cikin halin lahaula'i lina nura tayar muna aiki da wuta mun wutan nan gaskiya nan da kusan wata hudu gaskiya wuta waɗanga matsaloli da ta samu gaskiya muna cikin ha'ula'i wallahi zamana na muke yanzu daga cikin yini da ana ba mu ita ta awa shidda to yanzu akasari wallahi ko awa ɗaya zuwa biyu na suka su sako muna su ɗauke muna lemuwan ga muna neman equals da waɗanga sojoji a gyara muna akai waɗannan ƙarshen matsaloli gaskiya teloli da duk wani mai aiki da wuta yanzu dai zaman da aka yi gaskiya akwai matsaloli na wuta muna neman adiba muna harakokin na wala zazzauna na muke onzar ma ta wuce amma yanzu haka wuta babu wuta don mu da wuta tun jiya tun jiya karhe biyu har yanzu babu wuta zazzabu na muke wallahi ga muna yanzu haka ma duk mai yanka muna muna jiran wutan na ta kuran mu ci gaba da ayyuka wani yana da karhin sayan group wani bai da karhin sayan group mu dai gaskiya duk muna cikin masu rauni nan ne kuma wallahi su ne hewa daga ciki wannan matsala ta wutar lantarki da ta sayan kasar yin kira da ma neman kasar ta yi fatali da dukkan wata yarjejeniya da tarayyar najeriya a wannan fanni na watsa wutar lantarki a kasar domin ta kokarta kammala dam dinta na kan dashi don ta samu wutar lantarki ta kanta da kanta to nan gaba a cikin shirin zamu ji fashin baki daga masana harkokin diplomasiya game da hanyar warware wannan matsala a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sa. Masu rare Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayar Kano a Najeriya na cikin masana harkokin siyasar duniya da lamuran diplomasiya yayi fashin baki akan yadda yake ganin za a warware wannan takaddama tsakanin mahukuntan jamhuriyar Nijar da shugabannin kungiyar ECOWAS wato CDAO. Amma ya fara ne da yin tsokaci akan abin da ya kira raunin shugabannin afirka wannan kikaka da ake fama da shi yanzu a tsakanin ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin yammacin afirka da najeriya bangare ɗaya da kuma ƙasar a ɗaya ɓangaren abu ne wanda ya nuna raunin irin a siyasar ƙasa da ƙasa da kuma a hangen nisan shugabannin wannan nahiya tamu na farko dai ita kungiyar ta yi babban kuskure da ta yi zaton ta yi kuma gaggawar daukan wa'annan mataki na cewa za ta yi dauki matakin soja a kan Nijar maimakon ta bi abin ta hanyar eh, diplomasiya da siyasa yadda za a warware sai ita kungiyar ta kai kanta lungu sannan na biyu kuma tafi mai kora shafawa domin wa'anda suke kanwa uwa gami a kin wannan juyin mulki na Nijar ita ce Faransa da kuma Amerika su kuma ECOWAS an tunzuro su ko an zugo su suka ɗau wannan mataki musamman ita na najeriya wacce ta ɗauki matakin har rufe iyaka da kuma datsa wutar lantarki ga nijar to wannan abubuwa da aka ɗauka a gaskiya wannan canka cikare da ake ciki a yanzu kawai ɗan kaɗan ne na irin matsalolin da za a samu muddin ba zama aka yi a nemi warware wannan badakala ta fuskar diplomasiya da siyasa ba kuma sai munan 'yan afirka da ecowas din mun yi kokari a matsayin kanmu mun ɗauki matakin a duk da 'yan Nijar suna jin jiki mu ma 'yan kasuwar mu ai suna jin jiki musamman masu yin harkar eh, cinikayya da wannan makauta namu da haka abu ne wanda zai yake shafar mu kamar yadda yake shafar su sannan kuma mataki da muka ɗauka na yanke wutar lantarki abu ne wanda a nan gaba mu najeriya zai fi shafa sai mun ɗau mataki eh, ita na farko ƙungiyar ecowas ta dawo daga wannan rakiya ta zo ta buɗe hanyar diplomasiya da siyasa a zauna Farfesa Kamilu Sani fage kenan na Jami'ar Bayar Kano a Najeriya kuma shi ne cika makin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwalli, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. wassalamu alaikum duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta